أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم rahim. godiya ta tabbatar ga Allah madaukakin sarki da ya koma ba mu damar dawo wannan masallaci insha Allah kuma yadda aka saba da taimakon Allah za a ci gaba da bayani a cikin wannan littafi albarka na daular musulmi wanda ke bayani cikin wannan littafi kamar yadda aka sani shine Mallam Nasiru Abubakar Allah ya taimake mu shi ba mu nasara suma amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقهوا في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا a yau lahadi biyu ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da shida farkon kalanda ta musulunci muna rogon allah ka ba mu dukkanin alkhairin da a ciki ka tsare mu sharrin da a ciki daidai da 26 ga watan 10 2014 za mu yi karatu na 15 a baiti na 93 yana mai cewa wala su sujuda fi yasiril jahari wa'audi auni suratin lahu kasirri من لهم الحمد أعاد يسجد أو سهونا بسورة تويد من كرر السورة للتنكيس يسجد من بعد لذا التلبيس أكرا تندق بات أفصلي نأوكو بابين أبين دبا سجد abin babban abin da za mu lura da shi shine mustankihu sahawi din nan aka ce idan a yau kure zai zo ma mutum amma gobe bai zo ba to hayya yana nan mustankihu sahawi yana nan mustankihu shakki balle idan yini biyu kure zai zo ma mutum amma yini guda ne abbai so ba amma a inda ba za a ce mutum mustanki shakki ko mustanki sahawi ba shine zai yi ne biyu bai samu kuskure ga sallah ta yi ba ko fiye da ne biyu amma yini guda kawai zai samu kuskure to kaga wannan rashin kuskure ne ya yi yawa don haka ba za a ce mu wannan mustankihu sahawi ba ba za a ce mishi mustankihu shakki ba to a yi ne shi mustankihu hushakki ko mustankihu shi ne wanda kuskuren akalla zai zo makoda so guda ne to sai bambancin su shi kihu shakki shine wanda abin zai kama yi mai yawo wata rana ya ga yi ruku'i ba wata rana ya ga yi sajada ba wata rana ya ga yi sallama ba kaga abin bai tsaya ga abu guda ba to wannan kawai duk wannan matsala ta taho mai kawai yayi adiya shi ko mustanki sahawi shine wanda kuren ya tsaya ga abu guda kila kullun sajada yaka ganin bai yi ba ko kuma sallama yake ganin bai yi ba amma kawai shine matsala ta yi to aka ce ya gyara wannan matsala din amma ba zai yi sajada ba to shi ko mai wasuwasi shine wanda jubdadun kullum abin na zo mishi to wannan wani irin babban ciwo ne kawai ya biɗi magani domin wasu wasi yakan ta samu matsala ta imani iya zambillahi to ana cikin magana akan abubuwan da idan an ka yi su ba za a yi sajada ba hadde kuma aka yi ilhaƙi ga abubuwan da idan an ka su za a yi sajada wanda ƙarshen karatunmu shine wal madhabu sujudu littashahudi abinda mazhaba ta malikiya ta yi ma'aza cewa za a yi sajada idan an ka ba a tahiyatu a nan tare da zamanta amma idan an yi zamanta amma bai a tahiyatu din ba to wannan sabani a akwai amma idan aka ba su biyu ba a yi a tahiyatu ba ba a yi zamanta ba kenan misali mutum ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna yana yin sajaddai sai ɗaya tashi tsaye to wannan zai sajada kabliya to sai wannan na yau sai ce wala sujuda ba sajada fi yasiril jihari ma'ana fi ma'ana ala gare ta ma'ana bisa ga bayyanawa ya ceto ka sirri kamar asirtawa ya cito a nan da ya ce bayyanawa ya cito kenan misali mutum ne zai yi sallata azuhur ga sallata ta azuhur mi ake yi asirtawa to sai bayyana kaɗan har kusa gare shi yana jin karatun maimakon ya ɓoye karatun na azuhur sai ya bayyana ya yi karatun kamar rada misali alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim kun ganan kaɗan ne ya yi wanda na kusa gare shi kawai ke ji idan har wanda ba na kusa gare shi ba yana ji to abin ya wuce bayyanawa ya ci to wannan mai yawa ce haka wannan babu komi ka sirri kamar ya asirta ya cito kenan ya siru sirri asirtawa ya cito misali yanzu sallar isha'i raka'o'i biyu na farko mi za a yi bayyanawa to sai asirta kaɗan hayyadan jiyar da kai ne misali alhamdulillahi rabbil alami kaɗan dai haka to kaga kai ne dai ya je suwa to wannan babu komi don haka da bayyanawa wurin asirtawa kaɗan da asirtawa wurin bayyanawa kaɗan kuma ko da ga sallah ne da farkonta har ta to wannan babu komi domin abin na da sauƙi haka ma wa audi suratin haka ma babu komi don ya mai da sura lahu ga wannan matsala tunan alura ya ce sura kenan banda fatiha ko kuma sura da fatiha wanda bayani na nan zuwa to mi ake nuhi wa audi suratin lahu misali kai ne da azuhur maimakon ka asirta kwarai kamar yadda sunna ce ga azuhur asirtawa to sai ka bayyanar da karatu kaɗan kaɗan daga sautinka har na kusa gare ka na jinka amma wannan ga sura ɗaya ka yi haka amma fatiha ka karanta ta daidai to amma ga sura ɗaya ka yi wannan to wannan babu komai idan ka yi haka sai ka sake mai da karanta sura daidai ta daidaice da ni da fatiha babu komi ko banza dai mun gabata cewa ana iya karanta sura a sake karanta sura kai ko daga raka'o'i biyu na ƙarshe waɗanda an san basu da sura to haka kuma wurin da mutum ya bar asirtawa kamar sallar isha'i ya dan bayyana kaɗan hanyar jiyar da kansa ya bayyana kaɗan ya jiyar da kansa kaga abinda da daidai ya bayyana mai kwarai. to sai ya dan bayyana kaɗan hashi yana ji to kuma wannan matsala a wurin fatiha ya bayyana karatu ne daidai amma a wurin sura kawai ya dan bayyana kaɗan to da ya wannan kuskure sai sake dawa ya karanta sura bayyane kwarai domin ta daidaice da mai ta fatiha to wannan babu komi shi awwa audi suratin lahu to sai bayani akan idan wannan matsala da mun kai ga sura idan ga fatiha ne ka asirta kaɗan ko ka bayyana kaɗan balle in ga fatiha da sura ne su biyu to shi ne ce man a'ada wanda ya mai da alhamda fatiha lahuma domin matsalolin nan guda biyu na bayyana wa kaɗan ko asirtawa kaɗan Tutun da fatiha ce duk da haka yasjudu zai sajada sannan ba za a kama shi da lehin ya yi fatiha so biyu ba domin duk abin da shari'a ta yadda ka yi ta baka umarni to ba za ta kama ka da wannan lehi ba kenan misali mutum ne ya taho zai yi sallar azuhur da ya taho wurin karanta fatiha sai ya ɗan bayyana kaɗan ya ɗan daga sauti ne har na kusa gare shi yana ji to a nan sai sake dawowa bayan ya ƙare fatiha sai sake dawowa baya ya sake mai da karatun fatiha karo na biyu a sirce ma'ana yi ta yadda take bai dan bayyana kaɗan ba kaga anan ya karanta fatiha so nawa so biyu na ɗaya ya karanta ta ba daidai ba don ya ɗan daga sauti ne maimakon ya asirta gaba ɗai to karo na biyu ya yi gyara ne sai karanta asirce to wannan tun daga fatiha ne ba ga sura ba zai sajada kuma sajada ba a diya domin an samu ƙari haka kuma a ɓangaren wannan matsala ya zanga asirtawa ne kenan misali ga sallar isha'i raka'o'i biyu na farko an san zai bayyana sai asirta kaɗan kenan har yana jin wannan karatu kamar yana raɗa haka mi daidai yawa raka'o'i biyu na isha'i bayyanawa sai ɗan asirta kaɗan mai asirta kaɗan ma'ana ɗan ɗaga sauti ne shi yana jin karatun to bayan sai da ya ƙare fatiha bisa ga haka to sai sake dawowa ya karanta fatiha bayyane ƙwarai yadda kowa ke ji bisa ga sunna karanta ta to ana abinda za mu lura shine ya karanta fatiha so na ɗai ya karanta ta da kuskure amma na biyu ya karanta ta mi daidai to duk da haka a nan zai sajada wannan kenan to wannan karanta ta da yayi ba daidai ba sai sake da karanta ta daidai to wannan mai maisuwar ta biyu da gangan na sai ce ausa hawan ko da ba da gangan yan maisuwa ba abinda aka nihi a nan da ya bayyana kaɗan ko ya asirta kaɗan a nan ya karanta karatun ba daidai ba don inda aka inda aka bai asirtawa sai ɗan bayyana kaɗan har na kusa gare shi na ji ga fatiha inda aka bayyanawa sai ya asirta kaɗan yana ji shi kansa to a nan da gangan ya yi amma kuma sai ya mance a can wurin da ya ɗan bayyana kaɗan wurin asirta sai sake dawa ya karanta fatiha amma ba da niyya ba bisa ga kuskure ma'ana ba da nihi ba ya karanta fatiha kuma ya asirta ta daidai yadda aka bukata amma sahawan ba amdan ba haka kuma a nan wurin da ya asirta kaɗan inda a daidai ya bayyana na farko ya yi shi da gangan amma na biyu sai ya sake mai da fatihar kuma ya bayyana kwarai daidai da karatun ke amma dai kuma sahawan bisa ga kuskure ya yi wannan to duk daidai ne da wanda ya gyara karatu ne daidai da gangan da wanda ya gyara karatun daidai amma kuma ba da gangan ba ma'ana dai sa'a ɗaya an ka samu sai gashi ɗaya mai da karatun daidai to duk dai za su yi wannan sajada ne a nan in an lura sura biyu muka yi idan ga sura ne sura na swadi ma'ana matsala biyu ce huska biyu idan ga karatun sura ne to in ya mai da ma karatun in bai mai suwa ba bai wata sajada amma idan matsalar ga fatiha ne ko ya samu sheta. la'alla da gangan ya sake ne shi ta ko da kuskure zai yi sajada to sai sura ta uku ma'ana fuska ta uku ya ce au balle tuwayyadu idan an ka karwamar da fatiha bi suratin ta haɗe da sura in an ka lura bayani na biyu ya tsaya ga fatiha kawai to yanzu wanga sai ya zan da fatihar da surar gaba ɗai mutum wurin da a daidai ya asirta sai ɗan bayyana kaɗan da baya sai ya meshe su ko kuma da fatihar har surat wurin da a daidai ya bayyana sai asirta kaɗan da baya kuma sai ya mai da karatun daidai to wannan koshi zai wannan sajada daɗin don haka ala ayi halin a ƙara kula muna da fuska guda uku idan matsalar ta tsaya ga sura babu komi idan ga fatiha ne kawai zai yi sajada idan da fatiha da sura ne ma zai yi sajada an lura da wannan to sai ce man karara surata wanda ya sura ya sake kuma yinta amma littan kise to uh, littan kise amma jirkice shine tankis yasjudu zai sajada min ba'adu ba'adiyya don me ba don an kama shi da lehin ya yi sura ya sake yinta ba a alizar talbisi saboda wannan rikicin wannan shirba ce wadda ya ta karatu abinda an misali mutum ne idan zai ware karatu mi zai ware karantawa fatiha to sai ware karanta sura bayan ya karanta sura sai karanta fatiha bayan ya karanta fatiha kuma sai sake mai da sura kaga yanzu ga fatiha tsakanin sura nawa sura biyu an sa fatiha tsakiya to ba don komi bi zai yi sajada ba a adiya lizar su saboda wannan rikicin da ya amma da yanzu fatiha ya fara yi sai ya yi sura ya sake wata sura biyu kai ko da sura uku ya yi babu komi sannan ko da ga raka'o'i biyu na ƙarshe ne babu komi kamar canzance ne auza da suratan bi ukhrayaihi fala sujuda sahwi alaihi to bayan wannan sai ce wala babu komi li'ilanin bi ayatin idan mutum ya bayyanar da aya guda ko biyu can mai mutasar na cewa ilanin bika ayatin to aya biyu ta shige ciki to ina ne ya bayyana aya guda ko biyu fisirri wurin da ya kamata a asirta idan bai wuce aya biyu ba an yahe mishi misalin bayyanawa inda ya kamata a asirta sallar azuhur zai yi an san asirtawa za a yi to da zai karanta fatiha sai bayyana aya guda ko biyu misali ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sai tuno ko wani mai subhanallahi ya tuno cewa ya bayyana inda addaidai ya yi ya asirta to tun da aya biyu ce ko guda babu komi ya dawo baya ya gyara karatun daidai ya faru fatiha tun harko sai ya ci gaba da sallah ta babu komi irin wannan matsala mun yi wuta awil israri bi ayatin sai an sake hudin bi ayatin din nan ko kuma asirtawa ga aya guda ko biyu wal ijihari wurin da ya kamata a bayyana asirta aya guda ko biyu wurin da ya kamata a bayyana misali sallar isha'i an san raka'o'i biyu na harko za a bayyana su to sai bayan an kabbara har kuma liman ya kabbara har sai an ka ji ashe liman na can na karatu cikin zuciya kila ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim kun ka ji dai har yanzu ba a bayyana da karatu ba sai kun kai masa subhanallahi ko shi ya tuno to tunda aya biyu ne ya dawo baya ya gyara karatu ne daidai kuma an yaje mishi babu komi to anan in aya guda ce ko biyu amma idan aya uku ce da na har zuwa ƙari karatu to nan kan akwai matsala ta sajada domin inda ya bayyana wurin da aka asirtawa aya uku zuwa sama misali da azur sai da ce alhamdulillahi rabbil alamin ar rahim maliki yawmiddin aya nawa uku sai tuno ya bayyana to anan ko ya dawo ya gyara shi kenan za a kama shi da cajin nan na bayyanawa don haka wanda ya bayyana wurin asirtawa me ya yi ƙari wanda ya ƙari me zai yi ba'adiyya haka kuma wurin da ya kamata ya bayyana sai asirta kamar sallar isha'i sai da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin can cikin zuciya ta yi ma'ana ga halshe ne bai hudi aka ji ba sai can ya tuno ko aka yi masa subhanallahi to wannan ko ya dawo ya gyara tun da ya wuce aya uku kuma ga fatiha to wannan ya rage ya yi rage domin ya asirta inda ya kamata a yi mi a bayyana wanda ya rage mi, aka mi an ka aza mishi ya yi ƙabliya to wannan shi za a fahimta sai ce wala babu komi litakbirati ghairil eid idan mutum ya kabbara amma banda in ta idi ce wacce ba ta idi ba kamar sauran sallolin wacce ba ta idi ba idan mutum ya kabbara guda tal misali ta ruku'i ko kuma ta tsayi duk dai cikin kabbarori ya guda wacce ba kabbara ma ba to babu komi kamar ka sami Allahu liman hamidahu guda ne in ko da barin kabbaran nan guda mutum ya tashi ya yi kabliya la'alla da gangan ya yi ta ko bisa ga jahilci to sallah ta ta lalace can ya ce wala li sunnatin bila ta akudi to anan tun da ce in ba ta idi ta ba ya nuna ta idi tana da bambanci da me da saura to sai dawo mata idi ya ce don fihi ga ta idi akwai sunnatun sunnanci ma'attaki da tare da karfafawa ga kowace ƙwara guda ta idi bayan an kabbara harma din nan an san akwai kabarbarin da aka yi wannan raka'a ta farko kabbara bakwai ta biyu kabbara shidda to waɗannan kabarbarin aka nuhi in mutum ya bar kabbara guda to zai sajada sai an lura da kyau shi ne ce isfihi sunnatun ma'attaki ne domin in ta ce akwai sunanci ma'attaki da tare da ƙarhi ma'ana sunna ce mu'akkada ita kabbara kowace kwara guda ta idi saɓanin kabbar da ba ita ba don haka a ƙara kula ƙwarai kan mu ga cewa ita idi sallah ce wadda aka kan koma ga shekara so biyu sai an kula da irin abubuwan ga domin yakan yi wuta kama mutum bai kabbara guda ba kaga ga hukunci to sai baiti biyu na ƙarshe waɗanda duk sarƙaƙiyar da mun kai wucen wagga tahi sai an ƙara lura da kyau a nan za a kama canje-canje tsakanin kabbara ta ruku'i da sami Allahu liman hamidahu da Allahumma rabbana wa lakal hamdu za mu ga inda da sami Allahu liman hamidahu da Allahumma rabbana lakal hamdu suka canza juna to hukuncin su daban shike haka kuma tsakanin kabbara da sami Allahu liman hamidahu suka yi canjin juna ko shi hukuncin su daban shike haka kuma wurin da ya kamata kai sami Allahu liman hamidahu sai kai kabbara ko da ya kamata kai kabbara sai kai sami Allahu liman hamidahu to bisa gari wannan bayani surorin nan guda uku da fatan za a lura da su to nan hausance akwai bambanci da hurhurowa da hurhurarsuwa kamar saye da ni to sai a lura da wannan to sai fara muna na farko wanda tsakanin sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu to sai ce daga cikin inda babu komai an yahe maka kenan akwai inda aka yahe maka sajada akwai inda aka yi sabani na sajada akwai inda kuma dole ne ittifaki ne sai kai sajada to zai fara inda an ka yahe maka sannan ya mutun na sabani sannan wurin sajada to shi ne ce kan mubdili tasmi'i kamar wanda ya hurhuro bayan hurhura ba ya hurhuro sami Allahu liman hamidahu ya yi ta wurin rabbana wurin rabbana walakal hamdu a lura da kyau kamar wanda ya hurhuro sami Allahu liman hamidahu bayan ya yi ta wurinta kuma ya sake yin ta wurin rabbana Allahumma rabbana wa lakal hamdu an lura to babu komi don me saboda ita sami allahu liman hamilahu sunna ce amma ita rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ce can ƙarshe za mu yi bayanin asalin sami allahu liman hamilahu to kenan me an misali sai a lura kai ne yanzu ka rige kayi rukuni idan za ka taso miza kai to sai ka ce sami allahu liman hamidahu sai mi sai ka sake cewa sami allahu liman hamidahu Allura. kenan wurin sami allahu liman hamidahu ka azata wurinta amma kuma ka sake azata wurin mi to babu komi an yaye maka to shi akan mubdilit tasmi'i kamar wanda ya hurhura sami Allahu liman hamidahu ya azata wurin rabbana Allahumma rabbana wa lakal hamdu wanga an yaji mai mun ji sura ta dai sai a lura da ta biyu sai ce ya khulfuhum sabanin malamai ko a ce ƙara ma malamai wa junan su sani ya fi ya zo fi iddaliha ga hulhurar da kabbara kenan ya jaye kabbara ya kawo at-tasmi a sami Allahu liman hamidahu nan hurhurar da kabbara yi ma'ana ya jaye kabbara wurin da addadi a yi mai a yi ta sai kawo sami Allahu liman hamidahu a wurin kenan bayan ya yi sami Allahu liman hamidahu wurinta sannan kuma ya yi sami Allahu liman hamiduhu wurin mi wurin kabbara kenan misali kai ne bayan ka kare karatu idan za ka yi ruku'i me za ka yi kabbara to sai ka ce sami Allahu liman hamidahu in za ka taso me za ka yi sami Allahu liman hamidahu a lura da kyau ka ce sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu a nan ta biyu ka azata daidai ina wurinta amma farko ka jaye kabbara ka azata me ka aza sami Allahu ci awwafi ibdaliha haka ga hurhurar da ma'ana jaye kabbara wurin at-tasmi'a sami Allahu ba at-tasmi'i yake ba at-tasmi'a to mun ji wannan ko to sai a lura sai ce ka aksihi kamar sun kuye amma ya kamata wani ya misalta mana mi sun kuye kamar mi ka ce mi dukiya dai kan ce to a nan in an lura na farko da shi ke shi ne da za ka yi ruku'i kace sami Allahu liman hamidahu ga tasowa ma kace mi kaga guda ka yi shi daidai guda kuma ka aza shi ba wuri ne ba to yanzu abinda a akasi da za ka yi kabbara su kabbara an ka ci ma wuri yanzu kuma za ta rama shi akasi da za ka yi kabbara sai ka ce allahu akbar ka aza ta ina da za ka tasowa sai ka ce allahu akbar da za ka tafi kace Allahu akbar abinda addare yanzu ka taso me za aji sai ka ce Allahu akbar to duk ɗaya ne yanzu abinda za a lura shine lalle kabbarar da kai ta farko wurinta ne daidai take amma wurin tasowa ba wurinta ba ne kenan mi dai abba kai ba eh to kenan da da inda ka yi sami Allah wa liman hamidahu duk biyu to guda wurinta ce guda ba wurinta ba da kuma inda duk gaba ɗaya ka yi kabbara wuri biyu guda wurinta ce guda ba wurinta ba don haka mi an ka caje ka nan mi kan rage kawai suna nawa kan rage guda kan rage to sai a lura kwarai to a nan sami Allahu liman hamilahu hudun da yi su biyu an ka ce an yi sabani ga sajada don me nan kuma ka yi kabbara biyu an ka ce an yi sabani ga za ka yi sajada don me to yana da kyau mu kula don me saboda na farko dai ita sami Allahu liman hamidahu da kai wurin kabbara farko to nan kayi ragi to ragin nan da ka yi na mi ka yi na kabbara to na suna guda ce don haka suna guda ba a yi mata me ba a yi mata sajada haka kuma a lokacin da ka yi kabbara wurinta amma wurin sami Allahu liman hamidahu kuma ka yi kabbara to anan abin lura ne. ita kabbaran nan ta zan ƙari ta biyu ta zan ƙari to kuma ƙarin nan na cikin sallah ne ba na wajen sallah ba ne domin ba wata kalima ce ka ƙara ba wanda ba a yi ta cikin me cikin sallah don haka an ya hema ko a ce an yi saɓani a kan yin sajada to wai yaushe ma an ka yi saɓani in fata in ma wurin gyara ya kucce fihima ga inda kai yi sami Allahu liman hamidahu wurin kabbara ko inda kai yi kabbara wurin sami Allahu liman hamidahu in ba yadda za a yi ka gyara a ran nan ma aka yi saɓani fihi ma gare su faƙar kurun amma in ma ka samu gyarawa babu wani saɓani a lura in baka samu gyarawa ba ne kenan ka rage ka kulla wani rukuni turan nan ne adda sabani amma in ka samu gyarawa ba wani sabani sallaka ta yi lahiya lau to an misali kai ne a lokacin da za ka tafi wurin ruku'i sai ka ce sami allahu liman hamidahu sai ka tuno kai sauri ka ce allahu akabar to babu komi haka kuma a lokacin da ka yi ruku'i in za ka tasowa da ni an daidai ka taso sai ka ce Allahumma rabbana lakal alhamdu sai ka tuno ka ce sami Allahu liman hamidahu babu komi to sha in fata fi ma faqat in ma hayya kuce sannan aka yi sa amma in bai kuce ba kaga kana iya dawa ka gyara kamar da muka yi misali to anan in mun ka lura guda an yi ta wurinta guda an yi ta ba wurinta ba don haka ana cajin ka abu guda to idan za mu buga misali an san waɗanda suka tafi a bangare na kamar saudiya misali fasfot ɗinka a kai ko to sai wani ya baka ajiyar fasfot ɗi ne naka na ga hannunka amma wani ya baka ne sai kuma ya ɓace ma to yanzu in za a wa lahiya wata tsangwama wa zai wa lahiya wata tsangwama kai za ka dawo wa. zaman fasfot ɗinai gare ka yana amfani ne don haka ga mutum guda zai ɗan laƙewa sai ya ɗan daɗe bai dawo wakila saboda to haka ne ita kabbara guda an yi ta wurinta sami allahu limahamidu an yi ta wurinta amma guda ce an ka basuwa an fahimta to sai na ƙarshe sai ce amma homo dilon kilai hima ma'an duk wanda ya gurgura duk biyu din tare to sai ho ya yi sajada wace irin sajada zai yi diya domin ya rage sunna biyu to lura da na ɗazu shi zai sa a fahimci wannan a can guda ɗaya an ka wurwara amma guda an yi ne to yanzu kuma duk biyu ɗin kowane za ka aza shi ba wuri ne ba don haka aza shi ba wuri ne ba ba harka hankali ba ce bali a ce ka yi niyyar wanga a ɗauko shi a kawo na wanga a ɗauko na a'a muddin an ka bincike ka ba ka yi kowane wuri ne ba to shi kenan ba kai shi ba za a ajewa al-ma'adumu shar'an kal ma'adumi hissan misali idan mutum zai ruku imi zai sai ce sami Allahu liman hamidahu in zai tasowa mi zai sai ce allahu akabar to duk biyu da yesu ba don ba a ce a ɗoku nan ga a zona a ɗoko wanga a zona da zaren kace sami allahu liman wa an bi ka sunna nawa ɗai da zaren kace allahu akabar an bi ka sunna nawa biyu na haka duk baka yi su ba haka kuma kana haka za ka taso mi za ka cewa sai ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu duk baka yi su ba to sai an lura to shi awwa mubdilu wanda ya hurhura kilaihi ma duk su biyu ma'an tare sajad sai yayi sajada wace qabliya don kowane baka yi shi ba wuri ne to matsayin baka yi shi ba gaba ɗaya to wannan kusan shi a karatun mu. babban abin lura shine mun gani ita sami Allahu liman hamidu da ke ta tsakiya ta gamu da rabbana wa lakal hamdu sannan kuma ta haɗu da kabbara amma da rabbana wa lakal hamdu da kabbara ba su haɗu ba to sai bayani na biyu na ƙarshe wanda za mu aje ina jin bayan an kiran sallah za mu yi wannan bayani bayani na ƙarshe wanda zan yi shi ne wannan bayani yana cikin alfawaki ne sharhi risala juz'i na ɗai shahi na 180 zuwa 181 waton asalin sami allahu liman hamidahu shi ne wata rana abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an huwa ardahu yadda kowane yaƙi bai taɓa kuce mai ba tare da ma'aiki sallallahu alaihi sallama to ba sallar da ta taɓa kuce mai tare da ma'aiki wata rana ya taho ana sallar la'asar sai kama sauri ma'aiki tare da sahabbai suna cikin rukuri to anan abubakar ya kama sauri domin kai ya zan wannan sallah ta kwace mai tare da ma'aiki ko da kace an taso rukuni to sai ko iske ma'aiki tare da sahabbai cikin rukuni yana iske su sai ce alhamdulillahi na gode ma Allah cewa ban sallah da ta kwace mai tare da ma'aiki to anan sai jibril alaihi salam ya sauko ya ce ya muhammad sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode mishi abubakar kenan don haka faƙul sami Allahu liman hamidahu ka ce sami Allahu liman hamidahu a nan dole za a yi rukuni da kabbara a taso da kabbara to da an kai rukuni nan da kabbara mi aka jira a taso da kabbara sai dai an ka ji an canza an ce sami Allahu liman hamidahu don ran nan tazzan sunna ila min kiyamata albarkacin abubakar siddiq radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah ka ba mu albarkacin su assalamu alaikum alaikum assalam tambayoyi ko karin bayani ta wato game da matsalar nan ta sami Allahu bayani abinda aka nihi wato duk sa'ad yana tambaya ne akan sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu da kuma kabbara da sami Allahu liman hamidahu idan mutum ya canza su wuri biyu ma'ana guda ya azata wurin guda guda ya azata wurin guda to ga ka'ida duk sa'ad da ka aza wurin wata wurin wata to matsayin baka yi ta bane don haka yayin da maimakon ka yi kabbara ka ce sami Allahu liman hamidahu tun nan ka faɗi sunna guda to maimakon kuma ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka yi kabbara to ko nan ka faɗi sunna guda kaga nan an bi ka sunna guda nan an bi ka sunna guda yin su da kai ba wurin su ba kamar ka yi su ba to don shi ɗaya ne an ka caje ka ashe da haka gara aka buge gaba ɗaya ka yi kabbara gaba ɗaya dubu biyu wurin kabbara kai kabbara wurin sami Allahu liman hamida kuma kai kabbara ya yi sauki domin wuri guda ka yi daidai wuri guda ne abba kai daidai ba no haka ga anan sunna guda an ka bi ka wanda ko an ka bi sunna guda ta kabbara ko ta sami Allahu liman hu ba zai komi ba wannan kenan na'am kamar wajen sallaki idi da kace ana mutum kafarfarin nan da ake yi eh. mutum bai samu guda ba misali ko biyu eh. a hukuncin zai sajada bai samu in bai sajada misali ya to ga ana ya biyu ko to kila ya ko uku eh. ta sai ɗaya ya bi an ya sallame tare da neman babu tsaya a kila shi ba tare da shi an ka fara ba eh, kaga a duk dai magana ta cewa sun kunce mishi to ya sani an bi shi wannan sajada din don haka ita sajada idan an ka bi mutum ita malaman fikihu sun yi bayani wani wuri sun ce wa in a da shaharin koda bayan wata zai yi ta wani wuri walau a da amin koda bayan shekara zai yi ta wani wuri mata ma zakar duk sa'ad da ya tuna don haka babban manuwarta shine ka ba shi dan takaici shi da ya sa kayan wannan barin wannan abin la'anna ha turgimu li shaidani fa yurtaja fiha ridar rahmani wallahu ta'ala alam hmm. misali in an ka sallame hmm. da kabbara biyuta yin su zai yi sai ya kabar bane a'a ba sai ya yi su ba ai sanadiyan ma

ba damar ya jero su sun rige sun kuce mishi kawai dai an bi shi cajin su dama ko ta janaza ita tana da dan bambanci da ita kana iya rankawa in kuma ba samu ba an yahe maka kenan sai kai su jere misali kabbara nawa aka yi ga janaza hudu ko to ko da kattaho an yi biyu kenan an yi wadda aka gode ma Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka samu wacce za a yi addu'a ga mamaci da kuma da za a yi addu'a ta gaba dai to ka ga nan baka samu raka'a nawa ba zai kabbara nawa biyu to sai kuma ka jona da waɗanda ke sallah ne to bayan an ƙare abin da ya zama a ala gaba ɗaya duk mutane waɗanda suka yi sallah su jayi kuɗin da ba su yi sallah ɗin ba to a bari a gane su in an ka saki hili za a gani sai a bari su tun haiwa wa'annan kabarbare din domin dai mamaci ya ƙara samun mai addu'a to yanzu kila uzuri yawa mutane yawa ba a haka to tun da haka ne to sai mutum ya yi sauri tun da ba a barin gawar sai sauri ya yi kabbara na sakan ma'ana jere sai ɗaya ce allahu akabar allahu akabar kai ya tsaya addu'a sai sallame shi kenan to kaga su ana abin gansu ana jeranta su amma ban da wayannan wallahu ta'ala a'ala na'am eh. eh yanzu ko da ya ka tahowa zai hwaro harko ne don yana yawa bai ma san cewa an yi barbarin ba don haka zai waro ya yi wannan godiya ga Allah don ita a foundation na farko bayan haka kuma ya yi salatu wa annabi Muhammad sallallahu sallama kaga min rage mai nan gaba kabbara da za a wa mace addu'a da ta gaba dai to in an bari kaga ya ma mamacin addu'a din kuma ya ta gaba dai idan ba a bari ba sai ya dace Allahu akbar Allahu akbar sai ya sallame Allahu ta'ala a'lam sallu ala nabiyil karim hotel